ya barke a tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC a Ido bayan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta kasa INEC ta faɗi sakamakon sakamakon zaɓen ƙananan hukumomi sha shida Idan wani ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan canal da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗaura Godiya ga gwamnatin jihar Kano da mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da yake amincewa da duk wata ƙungiya ta NGOs da kowane irin suna ta shigo Kano da kowane irin al'amari ta zo da shi da kowane irin taimako take so ta bayar sawawan waɗanda suke hulɗa da ƙungiyoyin mata ne ko ƙungiyoyin yara ko ba da tallafi ko gine-gine ko ɗaukan aiki ko raba tallafi ko ayyukan jin kai mutukar suna da wannan aƙida ta goyon bayan 'yan maɗigo da 'yan luwaɗi da masu auren jinsi wannan an haramta ayyukanta a jihar kano yanzu haka mun ɗago ƙungiyoyi da dama kuma lalle mun ba su umarni mun sa musu ido akan cewa lallai su kwashe ina su ina su ba tare da bata lokaci ba su bar jihar Kano in ba haka ba duk wata kungiya da take da alaka da wannan muka ga ta ci gaba da yin activities a Kano kamar da mai girma gwamna ya umarci hukumar Hizba kuma ya dora mata nauyi lallai ta dakile duk wata kungiya da ta zo Kano da nufin ta yada wannan aƙida ta 'yan maɗigo a wannan jiha tamu ko masu auren jinsi da haka muna kira ga al'umman jihar Kano gabaki ɗaya da su ba ma hukumar Hizba haɗin kai da goyon baya domin tsaftace al'ummanmu daga wannan makirci da wannan shari da ake nufin ƙulla mana Allah ya kare mu ya kare addininmu ya kare al'ummanmu Farin ciki ya barke tsakanin magoya bayan jam'iyyar APC a Ido bayan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta faɗi sakamakon zaɓen ƙananan hukumomi sha shida. Rahotanni sun bayyana cewa jam'iyyar APC ta shiga gaban PDP Labour Party da sauran jam'iyyun bayan karanta sakamakon ƙananan hukumomi sha shida. Da kebul ta rawaito cewa jam'iyyar APC ta samu jimillan kuri'u dubu ɗari biyu da arba'in da hudu da ɗari biyar da arba'in da tara yayin da PDP ke biye mata da kuri'u dubu ɗari da casa'in da biyar da ɗari tara da hamsin da hudu sai kuma na uku ita ce labour party mai kuri'u dubu sha uku da dari uku da arba'in da takwas yanzu haka dai kamar yadda sakamakon zaben ya nuna jam'iyyar apc ta lashe kananan hukumomi goma yayin da pdp ta lashe kananan hukumomi shida bayan faɗin sakamakon kananan hukumomi sha shida hukumar inec ta sanar da ta biya hutu inda ta ce za ta dawo ci gaba da faɗin sakamako da karfe biyar na yamma jami'in tattara sakamakon zaɓe ya bayyana cewa za a tafi hutu ne saboda sauran jami'an kananan hukumomi hukumomin biyu suka rage na kan hanyar su zuwa cibiyar ana ci gaba da zaman ɗarɗar a faɗin jihar Ido yayin da magoya bayan jam'iyyar APC suka fara murna ganin cewa sun samu mafi rinjayen kuri'u da aka faɗi. To masu sauraro kuma ku manta ku danna subscribe sannan kuma da na domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.